maharan sun afkawa ƙauyen ne na Mohai wanda ya iyaka da jihohin Neja da Zamfara a wannan ƙarshen mako da misalin lokacin sallar la'asar inda suka soma harbin kan mai uwa da wabi abin da ya sanadiyar salwantar rayuka da dama. Mani John shine shugaban kungiyar 'yan sa kai a yankin na Zuru ya ce yaransa sun kai ɗauki tare da sojoji amma dai sai da aka samu hasarar rayuka. Bandits din nan ne masu koran shanu na hilla ne suka shigo kauye ana aure bikin aure kuma akwai bikin gargajiya na hula mutane yara suna shirye-shirye su hau mota zo kango sai kawai barayin sun wuce dari biyar suka zo sai suka zagaya gari ta gari mun haye suka zagaya ta suka ware harbe-harbe mana kira shi shi ya ce yana kan hanya zai je can shi ma an kashe mishi yara biyu an kone hilux na soja guda an jima soja uku an kashe sojoji guda biyu sun kone motoci na mutanen gari na tuntubi wani mazaunin ƙauyen na bena salihu muhammad bena da menjin yanayin da ake ciki a ƙauyen bayan harin da aka kai to da yanzu ƙauyen abin da ake ci yan sa kai dai da suka zo garin hmm. sun fi ƙarfin mutum ɗari biyar daga wajen zuru da nan duk makwata sun yan sa kai sun shiga dajin kai ma waɗannan mutanen dauki sai dai kuma gawa yanzu an tabbata mana an kira gawa mutum talatin da biyar waɗanda aka kashe kawai sukan kone wani wuri inda kamar gida ta ga mutane sun shiga sai su kone sai su banka ma gidan wuta kafin wannan harin na ƙauyen namon haye wata hatsaniya ce ta so ta kai tsakanin sojoji da 'yan sa-kai waɗanda jama'ar yankin ke kallo kamar sun fi ƙarfin doka inda 'yan sa-kai suka je suka kewaye wurin sojoji a garin wasagu Honorable Sule Shindi shine shugaban karamar hukumar mulkin Dankuwa Sago ya bayyana yadda lamarin ya faru. Sojoji ne sun kai aresti wani ashe dan sa kai ne. Su sai suka tahi da niyan cewa sun bi su ji dalilin da ya sa aka yi arestin din shi. A bayan sun tahi nan ne mai martaba sarkin Wasagu ya ji an ce ga 'yan sa kai can wurin sojoji yadda yadda ma 'yan sa kai su tashi su wuce zuwa gida. So daga nan muka je da shi mai martaba sarkin wasagu? muka fahimtar da 'yan sa kai matsalolinsu yana da kyau a ce suna loyal to traditional rulers dinsu da security agencies. To ko mai shugaban kungiyar na 'yan sa kai Mani John zai ce akan wannan batun? Yara ne 'yan sa kai to da ake kuma kowa ana tuhuman shi eh to soja sai sun je arrest yaran security system arrest din ne shine shine na hana na ci a'a ai ba mu ba da jami'an tsaro tare muke aiki eh to ba ba wai faɗa ba ne sun je ne su ga kilan tuhuma ne kuma dole a yi bincike ba wanda ya wuce doka. Waɗannan abubuwan suna zuwa ne lokacin da 'yan sa kai na yankin na Zuru ke kawance da takwarorinsu su na jihar Zamfara domin kare yankunan su daga ayyukan 'yan bindiga. Duk da yake Fulani yankin na Zuru har yanzu suna ganin 'yan sa kai na saukar da haushinsu ne a kansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.